الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya da yawon tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci a wannan shiya ta rufi a ƙasarawa tare da wasu fuskoki masu alamun alkhairi da albarka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya muna jagoranci ga abin da za a gabatar na wannan muhabara ba tare da lokaci ba kamar da yan uwa kuka ji bayani wannan wani tattaunawa ce matakaiciya game da abin da ya shari maganin bakin ciki maganin bakin ciki hakika abin da muka sani ne ɗabi'ar rayuwa ta duniya rayuwa da ta kuɗi da take garwayi da damuwa da bakin cikin da yake samun dan adam a cikin wannan gida na tsanani da wahala da kunci saboda haka na duniya ta bambanta da aljanna saboda ita aljanna gida ce na hutawa gida ce na rahama gida ce na ni'ima la yasma'una fiha lagwan wala ta'qima illa qilan salaman salama ɗabi'ar rayuwar duniya ita kuma ɗabi'a ce ta gwagwarmaya da rayuwa da zozayya da fama da raɗaɗi na abubuwan wahala saboda ka Allah ce laƙada halakanar insana fi kabadin mahalicin mutum a cikin wahala saboda kowace ɗan adam za ka same shi mai bakin ciki akan wani abu da ya riga ya wuce mai damuwa da tunani akan wani abin da yake jiran zai faru nan gaba sai da duk da haka zukatan baki sun bambanta game da damuwarsu da bakin cikinsu gwargwadon yawansa ko rashin yawansa ko gwargwadon karfin bakin cikin ko rashin karfin shi mutane sun bambanta saboda mafarin abin da zai sa a samu bakin ciki ko wasu halaye da kuma abin da kowanne yake ɗauke da shi na fama da matsaloli na rayuwa daga cikin al'umma akwai waɗanda suke ɗauke da bakin ciki mai ma'ana bakin ciki mai muhimmanci bakin ciki mai daraja kamar irin bakin cikin da malamai iyayen al'umma suke ɗauke da shi wurin walwale matsaloli na addini duk wanda yake limani ko malami ko almajiri idan aka tambaye shi kan wata matsala da ta rikita ta aure ko ta gado ko ta zamantakewa ko abin da shahi sallah ko azumi wannan matsalar sai ya zama shina fama yana gwagwarmai ya walwale ta ya ba mutane bayani gamsashe da za su dora aikin su a kai ne to wannan abin damuwa ne saboda ka zaka ga malami ko almajiri lokacin da yake binciken matsaloli a littafi daban-daban ya dauko wannan ya buɗa in bai gani bai ja wannan yana cike da damuwa kan ya ga ya walwale wannan matsala kaga wannan nau'i ne na damuwa nau'i ne na bakin ciki amma na alkhairi mai kyau. haka irin bakin cikin shugabanni shugabanni su zama sun damu da abin da al'umma suke ciki da bakin cikin su akan abin da al'umma suke ciki na wahala da kokarin tunanin ya za su yi warware musu matsaloli wanda suka shaye su shi ma wannan bakin ciki ne da yake abin yabo haka akwai bakin ciki ta bangaren mai da'awa ta wajen watsa da'awa zai damu da watsa awa kira zuwa ga shirya. wanda a irin wannan hanya za a samu tsangwama daga waɗanda ba su fahimci kiransa ba ko ba su karɓi kiransa ba to zai ci karo da damuwa da kuma bakin ciki game da irin wannan yanayi akwai kuma bakin cikin da musulmi zai shiga a ciki ne dangane da wasu 'yan uwa ne a sassan duniya da suke a cikin matsaloli da wahalhalu da yake tausaya musu yana jin damuwa ko da a labarai ka ji cewa gashi an kai hari wani wuri an ta wasu musulmi kaza kaza sun mutu kaza suna asibiti wannan labarin zai sa maka damuwa da bakin ciki kan abin da ya sami yan uwan ga musulmi akwai kuma bakin cikin da ka samu dan adam ta hanyar sabon Allah ka aikata sabo misali irin wanda ya kisan kai ko ya yi zina ko ya yi sata ko ya zalunci wani na kusa ko na nesa to daga baya wannan tunani wannan cuyayi bakin ciki zai zuciya sai game da wannan al'amarin da ya gabatar zuwa haka akwai bakin ciki da yake waruwa sanadiyar wasu musulmi da dan adam yake cin karo da su a rayuwa ta duniya kamar rashin lahiya da matsalolin bijirewa da kangarewar 'ya'ya da matsalolin rashin da'ar mata da karkacewar maza da zaluncin buga matan matansu su wannan mai samar da bakin ciki ne wa juna akwai kuma bakin cikin da yake zuwa saboda wani abin da aka yi nan gaba bai ma zo ba amma yana tafi kame yadda mahaifi zai yi bakin ciki ko damuwa da makomar zuriya ne baya gare shi idan mutum ya ɗibi zuriya ne kuma ya tuna mutuwa kuma ya tabbatar da komi daren daɗewa za a waye garin da ya bar su babu shi zai yi haka to zai shiga cikin damuwar ya baya ne za ta kasance bayan babu shi duk wanda irin wannan tunani ya zoma, to za ka ga ya samu wata damuwa ya samu wani bakin ciki zan dan sake maimaita wasu daga cikin su dan wani karin bayani misali bari bakin cikin mai da'awa an samu wannan ga annabawa da manzannin Allah da sauran salihan bayi da suka yi kira zuwa ga hanyar Allah zuwa ga tauhidi da wa Allah da'a za a samu tsangwama daga waɗanda ba su fahimci kiransu ba ba su gane ana tallata musu alkhairi ba to za a samu damuwa ta hanyar wannan tsangwama game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da shi na bakin ciki kan irin yadda al'umma ta a wancan lokaci mutanen sa shawa suke karyata shi suke kin karbar da awadai ya samu bakin cikin da har wata ran yana tsaya ya wuce inda zai tsaya bai tsaya ba bai ahumo ba har ma ya wuce inda ya kamata ya tsaya akwai kuma bakin cikin mutum da yake mai gaskiya amma kuma an karyata ta shi ya san gaskiya yake da ita amma kuma an ɗauke shi makareci kamar lokacin da abdullahi bin ubayy bin salul shugaban munafikai a madina yake la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azza minha al azal Eh? a azumin hal azal sai wani sahabi ya jiya ana ce mishi zai dubin arkam ya ya faɗi haka sai zai faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zorin manzon Allah ya rance da Allah bai ce ba to kaga a wannan lokacin shi wanda ya ji ya ci kuma ya zo ya faɗa manzon Allah kuma gashi shi kuma ya rantsuwa ya ce bai ce ba zai samu bakin ciki a takaice koyaushe mutum ya san shi shina da gaskiya alhali kuma gashi an karyatar da shi an ɗaukai matsayin mai karya to wannan zai iya sanya shi cikin wani jurayi na bakin ciki da tunani hakanan irin nau'in bakin cikin mutumin da yake farantacce wankakke kubutacce daga abin da ake tuhumar da shi kamar irin abin da zai matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha radiyallahu anha da munafukai suka jefe ta da wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah cewa sun yi zina kaga wannan ya samu bakin ciki aka ci karo da rashin lahiya ta rabi ta kodi tana ta kuka dare da rana ba ta kwana saboda wannan tunanin an yi mata kazafi ga ta kuma farantatta wankakka akwai kuma nau'in bakin cikin da yake samuwa a bangaren mata kamar mai bayani da bangaren zuriya abinda zai kasance bayan an mutu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna amrakunna mimma yahummuni ba'adi al'amarin ko iyali na ina da cikin abin da yake sami da bakin ciki bayan na rabu rabu ina tunanin bayan rabuwa da rabu ya al'amarin ku zai ci da kasancewa alhali kuma wannan Allah ya bushara kuma da zamu ji a cikin karatu insha Allah duk wanda ya kai kama hanyar salihanci ya gyara tsakaninsa da ubangiji Allah zai yi san mai ga zuriya Kuma da Allah ke san wani bawan Allah game da ƴaƴa rai marayu ko kana liyatimaini في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا تقول أبن فينا صالحي في الله يتسمونه akwai kuma nau'in bakin cikin irin na bashi ana biyar ka bashi ka ci bashin mutum ɗaya mutum biyu mutum uku masu biyar ka bashin sun yawaita kuma bashin shi na da nauyi ya yi maka nauyi wannan shi na cikin abubuwan da ka sa ma ɗan adam bakin ciki kamar irin yadda hadisi ya tabbata a Buhari da Muslim na Zubairu lokacin da ya tsaya yawmul jamali ya kire ɗansa Abdullah ya ce mai babban abin da yake ba ta da rayuwa ko nake damuwa da shi shi da ake biyata. kuma yau ba wanda za a kashe a fagen daga face sai azzalimi ko wanda aka zalunta kuma ni ina zaton ina cikin wanda za a kashe ba a cikin hadisin Zubairu yana ce madani Abdullah wa inna min akbari hammi ladaini babban bakin ciki na bashin da aka biya ta kaga wannan jumla a cikin wannan hadisi dogo wa inna min akbari hammi ladaini shi na nuna kenan bashi yana haifar da bakin ciki akwai kuma nau'in bakin cikin da ke zuwa ta hanyar mafarki ka yi mafarki a cikin kwananka ka ga wani abu mai damuwa ko wani abin tsoro ko wani abin firgita da razana wannan shi ma zai sanya masa bakin ciki wanda annabi ya taɓa irin wannan mafarki ya yi mafarkin gashi saye da mundaye guda biyu ya damu da waɗannan mundayen guda biyu don ba annabi ba ko wanda ba kowa ba a matsayinka na musulmi ba za ka so ka yi kama da mace ba annabi ya ga mundaye ya gare shi ya yi bakin ciki kwarai a cikin mafarkin sai mafarkin a cikin mafarkin sai aka ce mai ka busa ka bushi wannan mundayen guda biyu sai ya busa sai suka gara. to bayan gari yawa yana ba su abai ne labari sai suka ce to ya ka fassara wannan mafarki ce na fassara su za a yi wasu mutane ne da suke kiran kansu annabawa makaryata waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tafiyar da su kamar wani koshin mundayen suka wuce kuma haka abin ya kasance aka samu musailabul kazzab ko dan ƙarya mai cewa shi annabi ne almuhimmu akan samu bakin ciki ko ta hanyar mafarki abinda mutum zai gani cikin kwana nau'i nau'i na hanyoyin da dan adam zai ci karo da bakin ciki a cikin rayuwa abubuwa ne da ba su yin kidan yawa amma an dan tafi kaɗan daga cikin su to yanzu za mu shiga a cikin ƙwarori na magunguna na nau'i nau'i na bakin cikin da zai haɗu da dan adam ko dan adam zai haɗu da shi a cikin rayuwar shi na ɗaya daga cikin magungunan bakin jini za su kama kamar ƙwara 21 to ƙwara ta farko inganta imani da kiyaye aiki na gari idan imanin dan adam ya inganta aƙida ta kahu tauhidi ya tasu aka biyar da ayyuka na gari to wannan akwai albishiri daga Allah cewa ma'abuci wannan rayuwa da wannan tafarki da wannan sifa zai kasance cikin rayuwa mai inganci rayuwa ta nasuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda yayi aiki nagari bayan imani ya gabata daga cikin maza ko mata alhali shi na mu'mini wa huwa mu'min imani ya gabata falanuhyiyannahu za ku rayar da shi hayatan ba, rayuwa mai inganci rayuwa mai daɗi kaga ba ciki idan wannan aya tana shaida muna aiki na gari bayan kafuwar imani da tatuwa ce da ingantar aƙida ababe ne guda biyu da Allah yake arzikta mai su farin ciki kuma ya gurin yi mishi bakin ciki duniya da lahira abu na biyu duba ga abin da yake waruwa ga musulmi ko abin da yake samu sakamakon jarrabarsa da bakin ciki idan Allah ya jarrabci dan adam da bakin ciki kowane irin kalar bakin ciki ne to wannan zai zama sanadiyar karkare zunubai ne da tsarkake zuciya sai da ɗaukaka daraja sai. saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala uzrin wala aban wala zammin hatta shaukati yushakuha illa kafara Allah biha min khatayahu Imam al-Bukhari rawaito hadisin nan hadisi na dubu da da shida arba'in 2642 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abu da zai samu musulmi na wata wahala ko rashin lafiya ko damuwa ko bakin ciki ko wani cuta kai haƙƙai da zai taka a ƙafar ba, sai Allah ya karkare masa zunubai sanadiyar wannan damuwa da ta same shi da idan mutum ya yi nazari ya tabbatar da cewa abin da Allah ya rabe da shi na damuwa na bakin ciki ta kowane bangare ya kasance rashin lafiya ce talauci ne matsalan mata ce matsalan 'ya'ya ne da sauransu matsalar wani makwabci na da aka jirbe ka da shi matsalar kasuwanci ta, matsalar bashi na ko menene ne ka tabbata cewa wanda bakin cikin da Allah jirbe ka da shi Allah ya ba da sanarwa daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yana zaman abin karkare zulumi to wannan zai zama magani gare ka wanda zai sassanta ma radadi da zoji na wannan bakin cikin abu na uku sanin hakikanin duniya mutum ya auna duniya ya karanci duniya ya fahimci duniya ya tsaye ta matsayinta a cikin zuciya ne ya sani cewa ita fa duniya gida ce wanda zai kare ba gida ce wanda zai dawama ba kuma jin daɗin ta ɗan kaɗan ne kuma abin da ma yake cikin ta na ɗan jin daɗin takwas abu ne da yake gurɓace ba wani ɗan adam duniya wanda jin daɗi ya zama tatacce ƙarƙarƙar gare shi duk wani mutum da ka gani a duniya sarauta gare shi dukiya gare shi ilimi gare shi wani alfarma gare duk dai wani abu da ɗan adam ka zo ya sama duniya da zai same shi to ba zai rasa wani nau'i na gurbatar rayuwa ba duk duniya babu wanda shi gaba ɗaya al'amura da daidai su babu inda yake da matsala ko ana samu babu duk duniya ba a samun mutum guda tal wanda duk al'amari ne farin ciki ne babu bakin ciki duk al'amari ne nasara ta babu matsala ana samu ba a samu to idan ka san haka wannan zai sauƙaƙa maka wahalhalun damuwa da bakin ciki kare da karau annabi ya baka tabbacin cewa ka sani duniya a matsayinka na mumini matsayin kurkuku ta gidan yari ce daga a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafiri muslim ya rawaito hadisin hadisi na 2956 duniya kurkukun mumini shi to kaga wanda a gidan kurkuku ina sauran wani ciki gare shi babu to in mutum ya auna duniya a wannan matsayi kuma ya rike kare karatunta da haka to duk abin da zai same shi a cikinta zai zama mai sauki a gare shi saboda haka wannan yana matsayin magani wanda zai dallashe kaifin bakin ciki a cikin zuciyar musulmi mai tunare mai lura game da halin duniya abu na hudu neman abin koyi kwaikwayo da manganin Allah da salihan bayan Allah da su gabaci abin koyi saboda manganin Allah da bayi salihai su ne mafi cin karo da matsala da jarrabawa da bakin ciki a duniya ɗan adam ma akan jarrabe shi da gwargwadon addininsa idan mutum shina da addini tsayayye mai kakke to jarrabawa ta yi sauri zuwa gare shi gwargwadon addinin dan adam gwargwadon da za a zarbe shi kamar da manzo Allah ya faɗa a hadisin da Tirmidhi ya ruwaito yace ashaddun nas aw ashaddu bala'a an nas ashaddu bala'an qala al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal fayubdal ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u wa in kana fi ne riqa ibtuliya ala hasabi dini dan adam musulmi za a garbe shi gwargwadon karfin imanin shi mai yawan imanin shi Allah ya jarabawa idan mutum ya san da haka to in jarabawa ta zo mishi sai wannan sanin haka din ya sauƙaƙa mishi jarabawa kuma ya fassarta mai bakin ciki da damuwa abu na biyar a mutum ya kasance babban manufa din babban himma ce abin da ya sa gaba abin da akan zuciya ne shine tunanin lahira idan yi haka Allah zai haɗa rabuwa ne kamar wanda ana zai ruwaito radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisi da Tirmidhi ya ruwaito annabi ce man kana jil akhiratu hamlahu ja'ala Allahu jinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu dunya wa hiya rajimatun duk wanda lahira ta zama ita a babban damuwa dai babban damuwa dai lahira shi ita ta sha mishi kai to Allah zai sanya wadata cikin zuciya ne kuma ya dunke mai baraka ne kuma ya jawo duniya ta taho da cin mai da kanta kaga ga magani sai dai waye shaki wa ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه farraqa alayhi shamla ya duniya ولم يأته من الدنيا إلا ما hadisi na dubu biyu da حديثي ندبو بير الأليم كل ثمانين ترى Allah ce duk wanda duniya ita a babbar damuwa dai ita a kolin guri ne da fata dai to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya talauci ne gaban idonsa komai ya samu bai gani ne kullum cikin talauci yake kuma Allah zai barke haduwa ne kuma duniya ba za ka zo mai ba sai da kyar sai gwagwaron abin da an gada azurta shi da shi abin da Allah zai sami shi abin da Allah kaddara mishi to wannan sanin haka ko karkatar da manufanka zuwa ga lahira da sauƙaƙa makanka tunani da damuwa a kan lalurorin duniya wannan wata ƙwara ce ta magani da za ta sassanta ma raɗaɗin bakin ciki daga zuciya abu na shidda wani magani mai ban mamaki abinda hawa ba ka ce maka magani da ruwan hajji ko magani da ruwan hura da an sha da an warke tuna mutuwa duk abin da ya same ka na damuwa game da iyali game da sana'a game da bashi game da dukkanin al'amuran da bakin ciki ka iya sanaɗo ya zo ma ɗan adam to sai ka tuna mutuwa shi kenan da ka tuna mutuwa to duk damuwar da ake ciki za ta yi sauki za ta sassanta, shi ma wata ƙwaron magani ce ka taɓin da lallai duk bakin cikin da Allah ya ka da shi da ka tuna mutuwa tunanin ka juya a kanta to za ka iya manta da komai da cikin damuwa saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce aksiru zikra hadimin lazza ku yawaita tunanin mai rotsa jin dadi mai mai da gida kufai ɗiya marayu mata zawarin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu lam yadhkur al-maut fa innahu lam yadhkur ahadun fi dhiqin min al-aish illa sa'a. ba wani mutum da zai tuna mutuwa a cikin wani kunci na rayuwa ce tunanin mutuwa ya ya samu yalwa wala zakara hu fi sa'atin illa dayyaqaha alai kuma duk wata murna duk wani farin ciki duk wani nishadi da ake ciki in ka tuna mutuwa tunanin kwarai to zaka ji ka takura to haka nan kuma duk wani bakin ciki da ake ciki ka tuna mutuwa kuma zaka ji ka samu sassabcin bakin cikin nan abu na bakwai roƙon Allah subhanahu ta'ala, game da abin da ka samu kanka a ciki ne na damuwa roƙon Allah subhanahu wata'ala abu ne mai amfani wanda yana iya zama garkuwa da kariya daga bakin ciki kafin ya zo Allah zai kare ka ba zai zo ba sannan in har bakin ciki ya riga ya zo gare ka ya cika da kai ka shiga a cikin yanayinsa to kuma addu'a tana kawar da shi saboda ka addu'a matsayi biyu kai garkuwa da kariya daga kamuwa da cutar bakin ciki kuma in an riga an kamu kuma za ta iya magance wannan ƙwayoyin cutar na bakin ciki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa addu'a gaba ta bakin ciki daga cikin addu'o'in da an karanto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na maganin bakin ciki Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajz wal kasal wal bukhl wal jubn wa dhalal ad-dayn wa ghalabat ar-rijal buhari ya rute wannan hadisi a hadisi 2883 a cikin zai buhari annabi ya tabbatar da cewa idan mutum na karanta wannan addu'a safe daya marinci daya to Allah zai kuranye mishi bakin ciki a wata riwaya ma annabi ya samu wani mutum a cikin masallaci lokacin da ba lokacin sallah ba kamar a ce irin sha na rana sai ce mai me kake a cikin masallaci ba lokacin sallah bai ce ya manzon Allah bakin ciki ya yi mini yawa da bashi sukan da ake biya ta al'amura sun dagule sai ce kuma wada maka addu'ar da in kana yin Allah zai warkar da bakin cikinka ya biya maka bashinka ya yaye damuwarka sai annabi ya faɗa mai wannan kaji kiran annabi bai da waya sun sauki so guda da zubanin so guda da mareci shi kenan ba wai so dubu kaza ba da ɗari kaza da talatin da kaza duka ji an ce a karanta abu ɗari kaza ɗaruruwa ko dubbai to ba na annabi na ba duk abin da annabi ka ce a karanta bai wuce ɗari sai ƙasa ga haka ko dai uku ko bakwai ko ƙoli ɗari malamai sun bi kididdiga hadisai ba inda annabi zai ce karanta ka za ya wuce ni tsorai amma karance karance na bid'a za ga an ce kai ya lafi ko dubu goma sha bakwai da ɗari bakwai da talatin da bakwai tun kana ya lafi ba su kama ya lafi ya lallan baka san ma'anar da haka bace almuhimmu wata addu'a da cikin addu'o'in da annabi ya bayar cewa suna maganin bakin ciki Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن a ƙalbi, wa nura sadri wa a huzni wa zahaba hammi to duk wanda yake karanta wannan safi ɗaya, marece daya kamar waccan manzo Allah ya ce illa azhaba Allah wa hammahu wa huznahu ba ce Allah ya goge ya tafiyar da ya share dukkanin bakin ciki ne da damuwa ne wa abdalahu makanahu faraha kuma nan inda aka goge bakin cikin wannan wurin ba za a bar shi haka nan kufai ba a za a kawo farin ciki a dan daga Allah zai goge bakin ciki ya dasa farin ciki in kana karanta wannan addu'o'i sai da mai to wannan addu'a tana cikin abubuwan da koren ya bakin ciki har yau muna cikin abu na takwas ko mai bayani akan addu'a daga cikin addu'o'i da har yanzu akwai la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim ita ma so guda ba sai an yi da yawa ba idan kana karanta ta to Allah zai goge maka bakin ciki da ka jiran ka ya baci ko wani abu wanda ka bata mai ya shigo ka in za ka karanta ta a cikin sharhur ya su salihin hasan al-basri an daure wani mutum gidan yari mutumin hasan al-basri ne da aka daure shi a gidan yari yana gidan yari sai mafalki shi hasan al-basri cewa annabi ya ce mai ya faɗa ma wannan mutumin ya rinka karanta wagga addu'a da makaranta yanzu la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim sai kuma hasan fikri ya sauko yake ya gano wannan mutum gidan yari ya faɗa da ya ga farki ya ga annabi kuma annabi ya ce rinka karanta ta kawai sai mutum ya rinka karanta ta yan kwanuka yan kaɗan sai ga shi sarki ya ce a yi a hidda wannan mutum da ya yi a gani daga cikin addu'o'in a maganin bakin ciki akwai ya hayyu ya ƙayyo bi rahmatika jifu. ya hayyu ya mu bi rahmatika jifu. ita ma ba a ce sai kayan to kaza ba ba a ƙayyade adadi ba tirmidhi ya rawaito da a hadisi na 3529 hadisi ne kuma ingantacce to wannan shine abu na takwas na bakwai daga cikin magungunan bakin ciki abu na takwas daga cikin magungunan bakin ciki salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salati ga annabi yana cikin babban magani da bakin ciki amma kuma in za ka yi salatin ka yi wanda annabi ya zo da shi wanda annabi ya karanta da sahabbai ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya saka ma inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ya ka saukar saboda ka sahabbai suka tambaye shi Allah ya ce mai maka salati ya muka yi maka salati sai karanta musu yadda za su yi to kakkai da ka yi wani salati na bayan fage wanda annabi bai karantar da sahabbai ne shi ba kakkai iri ne in za ka yi in salatin manzon Allah wanda ya karantar da sahabbai ne don babu wani salati duk wanda aka koda shi duk wanda aka tsada shi duk wanda aka jinjina shi aka same gara basa ƙarya da in ba na annabi na ba aikin banza na za ka yi an gane to imamu eh, ibn kafir a cikin tafsiri ne da ya kawo fasara wannan aya a a ahzabi sai ta kawo ruwayoyin salati sai da share shahi ne da goma salati iri iri wanda aka rawaito daga annabi yana kawo dan haka ya ishe ka daga salatin wani ka rike salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsare salati gare shi to Allah subhanahu wataala zai magance mai bakin ciki ne da ke wani sahabi ne ya ce izan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuka in kokarin kai da salati to Allah zai kisan maka da duk abin da ya dame ka Allah zai magance maka bakin cikin ka kuma ya gafarta maka zunubanka Tirmidhi ya rawaito hadisin a hadisi na dubu biyu da da da hudu hamsin bakwai, kuma hadisi ne ingantacce abu na tara dogaro ga Allah subhanahu wataala da kawwala al'amari zuwa gare duk wanda ya san Allah yana da iko akan komi ba abin da yake wayar za, kuma Allah shi ne makadaici da zaɓi da tsari abin da ya zaba shi zai kasancewa abin da ya tsara shi zai gudana ba abin da ka tsara ba da yawa mutum ka tsara wani al'amari sai ya barkace don ba shi Allah ya tsara ba in ka tsarin ka ya daidai wanda Allah ya tsara sai tsarin ka ya tafi in tsarin ka ya sa'a ma da Allah ya nawa sai tsarin ka ya barkace wa da Allah ya nawa ya tabbata to saboda haka in mutum ya tabbatar da haka ya bawar al'amari ga Allah ya dogara gare shi to sai wannan abin ya zama maganin bakin shi gare shi ina mutumin da ya yi imani da annabi Musa Fir'aun ya ce dogarre su bi duk inda yake saka shi me ce wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi sai Allah ce bi fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab unzur fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru yana cewa wa ufa windu amri ila Allah inna Allah basiru bil ibadi sai Allah mai kariya daga ruwa da tsari daga sharrin makircin su sai Allah ko da shi to saboda haka a fawwala al'amari ga Allah subhanahu wata'ala shina cikin abubuwan da suke maganin bakin ciki kwaran magani ta goma daga cikin abin da ke magance bakin ciki da razana shine mutum ya yi kwaɗai a kan abin da yake amfani ne idan gari ya waye ka tsaya ka yi nazari mai zai amfane ka ga duniya ka ko lahirarka ka fuskanci wannan abin kakka da zaman kashe wando kakka da zama ɗan fage wuri mira an ce an ce tsegumi da sauransu kakka bata lokacin ga wurin kallace kallace a dibi tsarin rayuwa Allah ya waye gari menene za ka yi kura ka yi abin da zai amfane ka kai kanka watakila ma hayi amfanar da wani ga abin da ka ko lahirarka kulawa da lokaci da yin abin da ya kamata cikin lokaci yana maganin bakin ciki don ma lokaci baki ne kashi uku ko dai ɗazu ta daga ya dawo cikin abin da ya faru ya faru ko kuma in an jima ba ta taho ba ko kuma yanzu to ita ta ake ciki sai ka ciri bai yanzu da haka duk lokacin da ka ya gari to yanzu ke nan wannan lokacin kaga dai ce ta wuce ta sannan gobe baka da yakinin ta to yau kake cikin yau dan yau kake to ba haka me kamata ka ci riba yau amma sai ya zama ka koma dan fage kaya zaune kana ba ta awai wurin hira ko wurin kallace kallacen banza ko yawo cikin shiyoyi baka amfani kanka ba ga abin da shahidu ne ka da addinin ka to za ka ciki zai mai maka da in yawo na zai haƙi da yawon, ka shiga gurgurda ka hito da in ka inda zuwa da sun yi makaranta ka inda wani sun yi wurin aiki kai ka zo kawai sai ka zo daga ka zo da kana tunani dole bakin ciki ya rage ba. to in safiya ta waye ka sa abin da an fage muhimmanci gaba ga gida, abin da zai amfane ka ga duniyar ka ko lahararka, ka ka sa shi gaba kai wannan yana cikin abubuwan duka maganin baki ciki a da goma sha suna cikin manya-manyan sabubba ko magunguna da suke samar da yalawar zuciya da natsuwa da kuma farin ciki yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala ambaton Allah budadde yawan zikiri Allah subhanahu wata'ala ce ala da zikirin lahi tatma'innul qulub ku saurara ku ji da ambaton Allah zukata suke natsuwa ambaton Allah istighfari astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah salatin annabi da sauran subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi ha subhanallahi bihamdihi da azkar wanda karantar to samu da ba su da kaidi ta yi kawai ta kai kana gona za makaranta kana taya kana zikiri ko da hiya kai kana zikiri kana taya kana zikiri ya yi kana hira ko kana wani abu wa ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba adadi ko rogo wai ba amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ko istighfari ko subhanallah bihamdi eh, ko la hawla wala quwwata illa billah irin wa'anda suke kila da yanzu da kake baka aikin gobi ka ci gaba da yanzu tafiya kake ka ci gaba da yanzu kwanta kake ka ci gaba da yanzu yawan zikiri a harshen dan adam yana cikin manya-manyan sabubba da ka tafiyar da bakin ciki ya jawo farin ciki gashi Allah ya shaida ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata suke da tsuwa saboda haka malamai suka ce yana cikin babban maganin hawan jini ambaton Allah subhanahu ta'ala. idan ka zo asibiti an auna ka an jinin ka ya hau to ita zikiri zikiri amma na Allah na sunnan manzon Allah ba kiɗa za ka yi ba ba rawa za ka yi ba tuma za ka yi ba abinda adadin karta shi za a karantawa to wannan zai sa insha Allah subhanahu ta'ala kaga jininka ya sauka da albarka Allah subhanahu wata'ala a farko ba sha biyu dogaro zuwa ga sallah duk sanda abu ya sha ma kai zabura ka yi awalla ka yi sallah in lokacin da sallah ta halatta ba lokacin da aka haramta majila ba sallah tana maganin damuwa ana neman gudunmuwa da sallah ana neman gudunmuwa da sallah saboda cimma manahori da biyan bukatoci kuma Allah bayyana haka wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ku nemi gudunmuwa da yin hankuri ga al'amuran ku da kuma sallah kaga ashe sallah tana cikin abubuwan da ake neman taimako gari ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iza hazabahu amrun in al'amari ya sha mai kai sallah sai ya tashi bai ya kafa da sallah annabi da wani abin damuwa ya same shi ko na al'amari ya sha mai kai sallah kawai zai kenan sallah tana maganin abubuwan da suke sha ma dan adam kai a wani hadisi da duk da bai inganta ba ana ɗaya kewa da shi a cikin tsibbun na bawi annabi ya cimma abu huraira kwanci jicci sai sa ɗaya ya taba abu huraira ce lafiya halin cikin kaka ciyo ce eh na ka ciyo ce da shi kai sallah sai abu da lafiya shi ya sallah kawai da ciki ne bar ciwo ka gani ba ciwon ciki ba kai sallah sai Allah ya yi maka kawai duk da hadisin ga israeli ne akwai matsala na kawo shi ne matsayin misali almuhimmu wannan aya ta wadatar wata inu bisabri wasu tsada ku nemi taimako da hakuri da kuma yin sallah ashe sallah ana neman taimako gare ta ga biyan bukatoci haka manzo Allah ya kasance in al'amari ya sha mishi kai to zai rinka yin sallah wannan hadisi a sai ya so suka sayi jami hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da uku abu na goma sha uku cikin abubuwan da suke maganin bakin ciki ƙoƙarin gwagwarmaya da taimaka ma addinin Allah subhanahu wata'ala taimaka ma addinin Allah yana maganin bakin ciki in kana jin bakin ciki sai ka riko masallaci ka gani akwai shara sai ka nade tabarin masallaci sai ka share shi ka kakkabe su ka maisuwa to ka jira ka ji jim kaɗan za ka ji Allah kama farin ciki saboda ka taimaka ma addinin Allah yana sa farin ciki kana jin bakin ciki sau mai lita duk ko uku a kawo ka sa ka ce a sa janaretan masallaci ka gani wannan zai zama wato mabuɗi na jaye bakin ciki daga zuciyarka da shigowa da farin ciki ala kulli halin kowane bangare addini ka buƙatar tallafi ka tallafa mishi da shawara da ƙarfin jikinka da dukiyarka da iliminka da fasaharka to Allah subhanahu wata'ala zai sa maka farin ciki sanadiyar wannan gudunmuwa da kafa addininsa abu na goma sha hudu ba da labarin ni'imomin Allah na koyi da na bayyane ka yi huruci da ni'imar da Allah ya baka ban kuka kai ya zama ka rinka kuka don ka kore masu bukata da gare ka wani ɗabi'a sai in ya samu mutane sun zo wuri ne ga suna son su ɗauruke shi wani abu sai ya kama kuka ai yau ne harka ne sai Allah ne ya gyara ai duk ko ina a ka yi? kaga ya kwace ka don ka ce da Allah shi taimaka maka tunda ya yi ma kuka ce ai ko ina duk a ka yi? ai yau sai dai Allah ya sauka kaza kaza ko mura ka hitan ba wani abura maka ba alhali ya samu kaga ya kuka sai ya zan Allah ya ɗebe mai abin nan albarka saboda ya koke shi to ka rinka faɗin ni'imar da Allah ya maka ka ba da labarin da ni'imar da Allah ya maka ba da labarin da ni'imar da Allah ya maka yana maganin bakin ciki karkashin wannan akwai dibin na ƙasa gare ka kakka dibin na sama gare ka idan kana dibin na ƙasa gare ka to Allah subhanahu wata'ala zai sanya maka wadatar zuci za ka samu nasarar gode ma Allah wanda shi ne kofa ta samun ƙari da kuma kusan da bakin ciki daga zuciya abu na goma sha biyar shagaltuwa da aiki daga cikin ayyuka ka shagaltar da kanka da aiki ka zanna haka kawai sake ko binciken ilimi ko daddakar ilimi ko wasu ayyuka da za su amfane ka ko da dai motsa jiki na ba ka motsa jikinka nau'in motsa jiki wanda yake shari'a ba ta zarge shi ba to ka shagaltar da rayuwarka saboda lokacin da wani abu ya same ka da damuwa in ka yi zanne ka yi shu to tunanin kullum shaidan ƙara ja ne yake yana faɗi sai shaidan ya ci gaba da na abin ya ci gaba da yawaita shi har abin ya yi yawa to amma idan ka yi ƙoƙari ka shagaltar da wani abu sai wannan abun da ka shagaltar da shi sai ya mantar da kai da abin da ake cikin da shi na damuwa abu na shashin da sanin hakikanin rayuwa cewa ita wannan rayuwa har gajeruwa ce guntuwa ce ta takaitadda kuma shi lokaci tsada gare shi kakka bari ka bata lokacinka da damuwa da tunani a'a ka sarrafar da lokacinka ga abin da ka ci ribarsa abar goma sha bakwai suna cikin al'amuran da suke amfani wajen goge bakin ciki kada ka bari ayyuka su ci gare ka ga wannan aiki baka yi ba ga wancan baka yi ba ga wancan baka yi ba su taru su yawa har ya zama wannan ya zama abin damuwa gare ka ma'ana duk wani abin da an na yau yi shi yau kakka bari kakka bar shi har gobe dan in ka bar aikin yau har gobe to kuma aikin gobe za ta bar shi har jibi kullum sai abubuwa su yi maka yawa abu na goma sha takwas tattali ga rayuwa da cusa mana tunani wanda yana iya yawa dabaru ma'ana kullum ka karfa kanka a matsayinka na ɗan adam kuma cikin gidan duniya to ko biyu wasu na iya waruwa kuma kana iya cin karo da kowace irin matsala Allah na iya jarrabar ka ƙaddar ka Allah zai iya jarrabar ka kanka ba. wannan zai hore maka iya hankulewa da jurewa game da wannan matsala a cikin ta ka kaddar ka Allah na iya jarrabar ka da ɗauke wani danka ko matarka ko masoyinka eh wanda insha Allah subhanahu ta'ala wannan zai sa ko da abin ya faru dama ka da kai ka kasa zai na iya faruwa to wannan zai na da sauki gare ka abin goma sha tara daga cikin babin wannan bakin ciki kai shawara da kokenka zuwa ga ma'abuta ilimi da addini idan matsala ta dame ka ta kasuwanci idan harkar iyali sun dame ka idan bakin cikin mata ya dame ka to ka samu ma'abuci addini malamin shi yaku limamin shi yaku mabuci addini ka neme shi shawara ka ba shi koke ka bide shi nasiha to nasiha ta zai baka da shawara da zai baka insha Allah subhanahu wata'ala za ta zama babban tubali na shishika gidan da za ta kawo maka da wannan bakin ciki da kuma samun da kai farin ciki haka sahabban manzo Allah haka kasance suna kai manzo Allah koke idan wani abu ya dame su kamar wani Abba Abdullah ba mu labari cewa ya sun kai ma annabi koke saboda tsangwamar kafire da matsuwar da kafire suke mutu suka sami annabi ya jingina bai ne gaba a kofar ka'aba ko ginin ka'aba shida gincire da wani bargo sai habbabu ke shakauna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun busatan fi zillil ka'aba قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قال كان رجل في من كان قبلكم يغفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه fa wa ma yasudduhu zalika an dini wannan hadisi a cikin shi na nuna mana kai koke ga ma'abuta addini da ma'abuta ilimi za su baka magana za su baka lallashi da shawara da nasiha wanda za ta tafiyar da bakin cikin ka ta maye maka da farin ciki haka nan tabi'ai sun kasance suna kai koke wurin sahabbai su su sahabbai suna kai koke wurin manzon Allah da neman shawara da neman nasiha su kuma tabi'ai suna kai masa habbai kamar yadda Anas bin Malik ya rawaito mana cewa shakauna a Zubair Zubair bin Addi yace ataina Anas bin malikin. mun zo wani Anas bin Malik Anas sahabi ne na Annabi fa shakauna ilayhi ma al-qabil al muka kai mai koke irin matsalar da muke haduwa da take da Hajjaj bin Yusuf al-Faqi sai ce fa innahu la isbiru ku yi hankali, ku ce ku yi hankali. fa innahu la yati alaikum zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu ku sani ba wani zamani da zai zo face wanda zai biyo baya ne yayin muni hatta talqaw rabbakum aku game da ubangijinku sabitu min nabiyiku kuma na ji wannan bayani daga annabin ku sallallahu alaihi wasallam to kaga tabi'ai ne ta sa kai koke wurin sahabi sai ba su shawara eh ya magance musu koken su abu na 20 mai bakin ciki ko damuwa ya sani cewa duk sanda Allah ya kawo tsanani to sauki na nan ta yi hikimar Allah da tsari ne da hukuntawa ne da kaddasawa ne tun da ya halici duniya haka ya sanya sauki ya tsanani ya zo sauki ya zo tsanani ya jaye wani lokacin ana cikin sauki sai tsanani ya zo kuma duk da Allah ya jarabi mutane da tsanani guda to in zai kawo musu sauki sauki duya a kawo musu ba guda ba inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo sauki biyu ba da tsanani guda saboda haka ba abin mamaki na ba jim kaɗan nan gaba kaɗan kwanon shinkawa ɗan waje koma ɗari biyu kwanon masara naira hamsin wa ma zalika ala Allah bi aziz inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ga mashi su haka to almuhimmu inna ma al-usri yusra duk kan ga tsanani to sauki yana tafi don haka mu kyauta ma Allah zato idan tsanani ya zo mu yi hankali. mu sani cewa lalle duk tsanani kada ja'ala Allahu kulle kulli shay'in kadara lahiya ta lokaci rashin lahiya ina lokaci samu rashi eh ko me lokaci bakin ciki farin ciki saboda ka in mutum ta haka wa annal farja ma al karbi duk kaga bakin ciki to horin ciki na nan take kuma duk kaga horin ciki to wata ran sai kaga bakin ciki don ka diba a gani wata rana in an kai rasuwa ga gida ka zo sai hakowa can gwam an yi yakkon an yi shu an yi tin an yi tsuru an yi rasuwa mai nauyi mai ban tausayi ta ma ka bari bayan satuttuka ya an haihu gidan za a buki ka zo a gani kuma kuma sadda kace ana kuka wani gida an yi mutuwa wani gida ana can ana kula an yi haihuwa sadda wani zai kwana kwanan farko bisa ga don amarya ta sabuwa ran farko ran wani ran wani zai kwana cikin kabari ne kwanan daren farko haka duniya take kwarai da gaske abu na 21 wanda shine karshen kwarorin maganin daga cikin nau'in magungunan bakin ciki akwai nau'in abubuwan da suka kasance wani abu ne da aka ci ko aka sha ana iya samun warkuwa daga damuwa ko bakin ciki ta hanyar abubuwan ci kamar wani abinci da ake cewa at-talbina lokacin manzo Allah sallallahu alaihi eh? manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa a haka talbina a ba mara lafiya haka wanda yake cikin bakin ciki da damuwa kamar an yi maka mutuwar wani ɗana ka ko wata mata ta ka ko wani aboki na ko wani uba ko uwa ko wata matsala ta duniya mai nauyi to sai a samu talbina a bashi ya ci talbinan nan tana ɗaure zuciya tana warware kirji tana goge bakin ciki wani nauyin abinci ne da ake haɗawa da kayan ganyayyaki da irin sun tsana irin tsana ga kakannin mu sun kai ci mun ka bacci ko saboda ganin muka yi mun waye tsana wa ga kamar kaman ƙwarya ko yawa a dafa ta a ci ba ana cin ta ba to tana maganin bakin ciki an gane haka irin ruwan sanyi idan mutum yana cikin bakin ciki ya samu ruwan sanyi ya sha bejin sanyi wannan abin nan gwaji ne na ɗabi'a an gwada a ɗabi'ance in mutum na cikin damuwa ya samu ruwan sanyi ya sha zuciya ce za ta yi sanyi ko haka an gwada an gani in kana cikin damuwa ka aza faratunka a kan gabanka kafin ka kaddan na haka za ka ci dan sauki-sauki ta jiri ba ta kawai ba Allah ya ce ba manzo Allah ya ce ba gwaji na kama wa da gishiri eh ɗanɗano ne ba Allah ya ce ko manzo Allah ce zarki gare ba sauka ba aya gare ka ta zaki gare ta ba ɗanɗana kai ka ji zaki gare ta ko ba haka ba da irin su ne wannan to amma kaka taɓa tsammanin bakin ciki shina gogewa ko ya rage ko ya jaye ta hanyar abin da Allah bai da shi ba akwai waɗanda suke saboda rashin sani da ƙarancin wayewa idan suka shiga cikin bakin ciki za a ga sun kunna sigari da rai ne ya faɗi zai kunna sigari tana ƙari ya kunna mata wai da to shan sigari zai sa ya manta ko zai goge mai bakin ciki ya ƙara bakai da bakin ciki ne don sa shiga da haramun na makwazzaranci ko da dukiya haka kallo saboda yana cikin damuwa sai kunna wasu kazakafe na filafilan banza yana kallo wai don ku rage mai da daɗi da zoji ka ƙara maka kawai wahala kawai wannan bai maganin bakin ciki sai dai su ƙara bakin ciki ko wanda lulun kashi haka sauraron waƙoƙi ko don su ɗan goge ma wani abu da ake cike wannan bai sa ka samu sassancin bakin ciki ko damuwa ya'yan wa musulmi mu sani cewa bakin ciki kamar wanda ya karkaso wanda muka yi bayani farkon darasi a duniya bakin ciki kala kala na to amma babban bakin ciki shine bakin cikin lahira komi na lahira ya yi na duniya da kai kunya duniya da kai kunya lahira wani gara kai kunya lahira ya duniya saboda gara kai kunya duniya daga ci kishirwa duniya daga ci kishirwa lahira wani ga daga ci kishirwa duniya daga rasa inuwa wanda za ka huta karkashin ta duniya daga rasa inuwa lahira wani daga rasa zama lahira duniya daga rasa zama lahira lahira wani daga rasa zama lahira duniya daga ji cikin duniya daga ji cikin lahira wani ga daga ji cikin duniya to babban bakin ciki shine bakin cikin ranar alkiyama wanda magani ne da ya karanta wa alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga fahimtar magabata na gari da fassar su da tabi'ai a musahabban manzon Allah da tabi'ai ne wannan bakin ciki bai da magani in ba wanga hanyar ba biyar qur'anin Allah da hadisin manzon Allah bisa ga fassara, sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'an wanda bai tsaya ga maganin bakin cikin lahira ba kawai har duniya ba man waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan a gani duk wanda ya bijire daga qur'ani na ya fandare ma karantarwa qur'ani da sunnan manzon Allah ya bijire ma umarnin Allah da nan manzo ne zai ci karo da rayuwa matsananciya mawuyaciya ma'ishatan banka komi zai zama mai wuya gare shi al'amura za su dagule mishi zai samu kai ne cikin mawuyacin hali tun nan duniya ba to yadda lahira ba ne wurin ɗiban rayuwa ranar jiruwa mala'ikar mutuwa bakin ciki cikin kabari bakin ciki bakin alkiyama bakin ciki Dada balai 'yan an wuce gidan bakin ciki wata nan wal iyazu billah to babu magani ga wannan bakin ciki face biyan alkur'ani da sunnonin manzon Allah amma bisa ga fassarar manzon ah, sahabban manzon Allah da tabi'ai tare da kaurace mason rai da barin bid'o'i da al'adodin gargajiya da suka saba ma addinin Allah da sunnan manzon Allah duk wata al'ada ta gargajiya da ta saba ma karantawa alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai ka kawar da ita ka nisance ta ka bar ta ka guje ta irin abin da muke samun kan mu a yau na tarurrukan maulidi a wasu wurare a taro ana waƙoƙi ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye da maza da mata ana ta raye-raye ana tumami ana koɗa ana ɗaɗa manzon Allah har a wuce shi ga matsayin da bai kai shi ba kuma alhali manzon Allah ya kashe ni ya ce kada ku ɗaɗa ni kamar wani nasara suka ɗaɗa isa ɗan maryam ku ne ku ce ni bawan Allah nake manzon Allah nake to irin wa'annan bidiyoyi wanda a cikin irin wannan watan rabi awwal ko yau nawa gare sha sha hudu watan rabi awwal bayan wucewar sahabban manzon Allah bayan wucewar tabi'ai bayan wucewar tabi'ina sai aka kirkiro wannan karni na hudu karni na hudu aka zo da shi alhali kuma aka yi aka ce lalle shine alamun son manzon Allah shine alamun girmama manzon Allah alhali su kan su masu maulidi suna cewa girmama manzon Allah na sun sani ƙarya suka yi don abin da ake girma manzon Allah manzon Allah ɗaya aka washe. salati Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama akwai wani wanda aka wa salati babu wani wanda aka wa salati sai wanda aka ciyo salati lafazin salatin annabi ya kunshe shi irin alaye irin annabi Ibrahim ko to amma mauridi fa annabi ɗaya aka wa ba annabi ɗaya aka ba can harko harko annabi ɗaya aka wa amma sai ta kaya ana wa shewanne yanzu za ka ji an ce ana maulidin shehi ne. to inda maulidi wata karramawa ta da girmamawa ta annabi ya za a washe yi ana washe yin talatin ba a yabe ka ake na ashe maulidi bai za girmama annabi ba kowa ma ana yi girma nan da gaba ma za ka samu attajirin shi a an yi mai maulidi nan gaba ba sai ka ji wani yawa mata ta yi maulidi ya ce maulidin mata ta yi zaji kwarai ko ma lama ne amin zalika to amma kaga shi salati ba za ka ce za ka wa matarka ba ko mutum na ake alama salli ala dj wa ala ali dj mata zai suna yiwa ba shi yiwa a gani ko ba ka yace alama salli ala shehi ne ko ala ali shehi ne yana yi wa sai dai annabi to amma maulidi kowa ana yawa ba ko atraru ma tsayawa maulidi saboda ka bai cikin addini sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi maulidi ba sun yi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'in ba su yi ba babban littayin da aka wallafa an ka tattara haƙuƙan manzon Allah da darajar shi, da girmama shi da falala da mu'jiza dai, shine ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa dukkanin zawurran malaman mu akai akwai wannan littayin duk zawurran malamai akwai ash-shifa na alƙali iyaw rahimahullahu ta'ala ba wani littafi wanda ka sani wanda aka wallafa yana maganan manzon Allah da farko ne har ƙarshe ne kan falalan manzon Allah da daraja dai da ɗaukaka dai da mu'jiza dai irin ashifa amma da farko ne har ƙarshe ne babu inda ya kawo maganan maulidi kaga ashe maulidi bai da alaƙa da annabi don shi ashifa duk wani abin da ya shahi annabi sai da ya kawo shi duk wani abin da ya shahi annabi amma ashifa ya kawo shi amma bai maganan maulidi ba kare da karo da tuhonmu na fito wani gida kama daga qawaidi ha ahallari ashmawi qawaidi iziya risala har kai sama haka kai bakin boda mu wadda malik su mu wana babu fasali na maulidi babu babe na maulidi tsakanin ku da Allah alfajire wata magana cikin littafin addini fasalun fasali ya zaka rabe mu da bayani fil maulidi don Allah akwai shi ko babu babu fil maulidi akwai arziya akwai ta arisala babu akwai cikin lawali akwai cikin sani babu akwai amada wana babu bale kitabul maulid amma akwai kitabul salat akwai kitabul tahara ji tsarki ma wanga yadda za a wanke kashi da boli an faɗa cikin littafai amma ba a wado da aka maulidi ba ba su kawo fasalin maulidi ba ba su kawo babe ne ba kai ko tambihun ba su kawo sharuɗa ne ba ba su kawo lokaci ne ba su kawo kaifiya ne ba da aka yi ne to ya zai zama addini kuma kaga ba azumina ba kenan saboda haka malamai suka yi bayani Allah shi musu rahama irin su al-Imam al-Fakihani wanda ya wa risala shar'a yana da littafi wanda ya sukutum don dai maulidi suna ne al-mawridu fi amali al-maulidi da farko ne har shi ne na bayanin maulidi bid'a na haramun na ba addini na ba al-Fakihani rahimahullah ta'ala yana cikin wanda suka wa risala shar'a an gane to yana littafi ka je ka bide shi suna ne al-mawridu fi amalil maulidi ke bid'a ne maulidi bai da alaka da addinin Allah subhanahu wataala haka IbnulHaji, haji wannan da Sheikh Usman yake yawan kawo bayani ne a cikin ya sunna shina littafi shi al ibnu al-haji wanda ake cewa al madhhab shi ma a ciki yayi bayanin cewa maulidi bid'a kare da karo manzon Allah ya ce masa abai ne al'umma sai za su kasu kashi 73 duk yan wuta na sai kashi guda sai sahabai suka ce mai to suwa na an kashin nan guda ya ce waɗanda suke bisa ga abin da nake bisa gare yau ni da sahabbai na sadda ya ce haka nan ana maulidi to haka ce masa habbai al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu duk ɗan mutana kashi guda ɗaya ɗan aljanna suka ce su wane ne a kashin nan guda ce waɗanda suke bisa ga abin da nake bisa gare shi yau ni da sahabbai na ran na yana maulidi sahabban sun yi maulidi kaga ashe kenan maulidi shi na cikin jihar kashin nan saba'in da bai cikin kashin ɗaya da nan yan aljanna wal iyazu billah saboda haka sai a kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana duk abin da ya kamata musulmi shi rubar shi a cikin addini ko ya nisanta ya bayyana shari'a ya bayyana bata salawatullahi wa salamu alaihi ne ina ganin hannun lokaci ko na shi ko dan kiyaye daidai to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ki magance muna bakan cikin mu na duniya da lahira Allah ka kurin yi muna bakin ciki duk wanda yake cikin jarraba da damuwa Allah ka yaye mishi mai bakin cikin mata Allah ka yi mishi magani mai bakin cikin miji Allah shi masa magani mai bakin cikin biya ko da Allah shirya masa su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya magance muna matsalolin mu Allah ya sassafta muna al'amuran mu ya sauƙa mu da al'amuran su gaba ɗaya Allah ka saukar muna a rahaka kauce muna tsada Allah ka ba mu lahiya da zama lahiya ka ba mu aminci a garuruwanmu ya ubangiji Allah ka daidaita ayyukanmu da ikhlasi ka ba mu yardarka ka karbi ayyukan da muka gabatar don ka Allah ka ba mu sakamakon aljanna taron da muka yi wannan wuri gaba ɗaya Allah ta gaba da alkhairi abin da muka karanta Allah ya mu yi aiki da shi kuskuren da ya shiga ciki Allah ya yi ya yi muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن يجعل ذاك الخير وجاء ذاك أمام تمام أمام لا تمام يشي domin malam yana tare da malam bello da yaro shi ma za a ba shi ko da abin da ne haka da kuma tura albarkacin الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الإيمان kuma dai bayani ɗalibi ne na malam abu huraira ba ainihin malami ba kuma abinda zan cewa a ta'alikin da aka buƙatar in yi gaskiya malam duk abin da ya kamata a karanta na wa'azi da tunatarwa wannan muhadara an riga an gama komi an kammala shi Ba ta da muke da ita da kauna shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna mafaka da dace ba mu iko akan mu kiyaye abubuwan da malam ya karantar da mu bai wuce in suna mana ɗaya ko biyu ba dangane da abubuwa masu muhimmanci waɗanda malam ya riga ya ambace su na farko irin abin da malam ya nuna mana na wannan baƙin ciki da kuma yadda baƙin ciki ya karkasu musamman irin bakin cikin da malamai suke ɗauke da shi wanda suna fata da ƙauna na ganin Allah ya shirya al'umma ko yaushe suna ƙoƙarin shirya wato mahadarori da halƙoƙi da karantar zuwa sahiya da marita za ka ga birni da kawai in ka shiga maluma abin da abubuwan su kawai karantar da al'umma ya zama al'umma sun gane to wannan bakin cikin yana nan yana kuna su cikin rayuwarsu kuma bai gushe ba suna nan tare da shi sannan abu na biyu abinda malam ya ambata mana za mu ga cewa su ma shugabanni bakin cikin da suke da shi ko bakin cikin da suka yi na ƙoƙarin ganin cewa sun kawo ma al'umma sauƙi ko sun gyara ma al'umma abubuwan bukata da sauransu to wanda ya nuna bakin ciki na abin yabo wanda kuma ana son shugaba wanda Allah ya dora ma shugabanci zama ya kula ya ba da himma kwarai saboda ni duk wanda ya jagoranci al'ummar musulmi ya tsananta musu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta gabata gare shi na cewa shi ma Allah ya tsananta mishi idan ya sauka musu kuma Allah ya sauka mishi bayan nan bani ya tuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kansa ya samu kai ne cikin baki ciki ba lokaci guda ba ya zo yana son ya tsaya wani wuri amma ya mace saboda damuwa da bakin rai da yake da ita sai da ya wuce wurin sannan tuna haka wata rana an je fagen daga ya rasa kanin mahaifinsa hamza ya dawo cikin bakin ciki an yi ta fagen daga tare da kanin mahaifin amma ba a dawo da shi ba bayan nan kuma wannan abin da ya samu uwar mumine na jarraba wanda wasu gungun munafukan Allah suka kitsa cewa ta yi zina to wannan radadin ma ya shani shi nufin sallallahu alaihi sallam ko kai yau aka ce mata ka ta yi zina ai za ka zama cikin bakin ciki bale ne ya yan halitta kun ga kenan bakin ciki ya samo wato ainihi tushe tun daga magabata ya samu manyan bayan Allah kuma sun yi hankuri Allah subhanahu wa ta'ala ya kuranye musu wannan bakin ciki haka akwai bakin ciki na musulmi wanda shi kai shi kadai yake dauke da shi kana nan sai kawai ka ji an ce wuri kaza ga bala'i ya waru ga yan uwanka musulmi dole ka samu damuwa don duk wanda bai kula da al'amarin musulmi ba to cikin su kamar wanda ya tabbata a hadisi wanda kuma alhamdulillah ana yin kokari kwarai za ka ga ana ta addu'o'i ana ta roƙon Allah ga abin da ka samu yan uwa musulmi na wasu wurare wanda yan uwa suna nuna musu alhini sannan malam ya kawo mana magunguna na bakin ciki ba magani kamar wanda an kai taken muhadara maganin bakin ciki ba a'a magunguna na bakan ciki daga cikin wanda an na koli na sama shine inganta imani kamar da mala ya ambata saboda idan imanin ka bai inganta ba babu wani abu da za ka samu ya zama ma karɓaɓɓe wurin Allah saboda ba ka da imani to bale kuma ka samu a kuran yawa bakin ciki amma idan imanin ka ya inganta to ciki ya kuran yin kamar wani mali ya ambata malam mai ahadari Allah ya saka mishi da alhairi ya kawo mana wannan a wani wajibin ala kulli muslimin tazihu imani ala al-mukallif awwalu ma yajibu ala al-mukallif farkon abin da yake ga wanda yake mutum na baligi tazihu imani to kaga yin imani ya inganta to duk abin da aka bukata insha Allah abin ne ya zama samanne kuma ya zama mai sauki kuma al'amari zai daidaita ya sauƙaƙa ya zama kafuran furanye ka magance bakan ciki a dalilin ingantar da imaninka aka musibar da ka mu duk wanda Allah ya jaraba da musiba to zai zama mai matsayin magani da waraka babu musibar da za ta same ka face ta zama ma matsayin waraka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa hakika mafi girman jarraba da Allah ta saukarwa ga bayi yana daga cikin abin da Allah ne lamin ya daga darajojinsu sannan ma ne kamar cewa addu'a magani ta ga bakin ciki to addu'a magani ta ga komi gaba ne kamar da ma ne ambata mana da haka kenan sai mu jure mu dage udullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah ku sakankance ku yi yaqini ku yi yanke cewa Allah ya zaba duk bakin cikin ka roƙi Allah zai ainihin ne maka maimakon mu tsaya muna cincan yan uwanmu, mu muna tsegumi muna ta bata wa junan mu rai abu kusan dai na bakwai cikin wa'ida na dan karato mana ga maganar malam shine kiyaye muhimmancin lokaci wanda da yawa lokaci ya barka baya an ka baro ka can nesa musamman abin da ya shayi neman ilimi na addini da kuma neman ilimi na duniya akwai buƙatar ka yi gwagwarmaya ka shiga a tsaye tare da kai saboda in baka fiɗa ba lokaci zai tsaye a baka sai ya zama waɗanda a sa ka kana ji kana gani sun ba baka rata da tazara mai nisa ko ba za ka iya cin musu ba amma in Allah ya kama maka sannan ka kiyaye lokacinka ka ci gallan lokacin baka bari ta wari ba to za ka ci nasara cikin rayuwarka watan wata rana ka waye gari Allah ya kai ka ga wani matsayi wanda za ka taimaka ma al'umma ta bangaren addinin su su gane shi da kuma duniyar su wanda yana matsayin maganin baki ciki kamar wanda malam ya ambata sannan za mu ga cewa abu na ƙarshe wanda malam ya ambata babu bakin cikin da an mafi girma irin bakin cikin ranar alkiyama duk wanda ya tashi ranar alkiyama ya yi sallah ya yi harci ya yi azumi ya aikata ayyuka na alkhairi amma ya ci naman wanga ya zuta jinin wanga ya yi mawanga karya ya yi mawanga ƙazafi ranar alkiyama sai ya tashi a tutar babu a ɗibi lada ta in komi ya tsare ana nan ana ta yi hisabi ana nan ana ta yi hisabi in ya zan bai da komi na alheri sai a kama ɗaya zunuban waɗanda ya ci alhakinsu ana azami shi da ƙarshe a jewa shi gidan wuta Allah shi kare mu muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alheri da albarka bisa ga wata muhadara da malam ya shirya mana kuma abin da ya yi mana bincike na ilimi ya karanta shi Allah ya babu mu iko mu yi amfani da shiya kuma Allah ya sa ya zame mana sanadin tsira waɗanda suka shirya muhadara Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka yi ƙoƙari suka bar lalurorinsu suka to suka saurara ubangiji Allah ya sa ya zama mana amfani ga baki daya Allah ya hada mu aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka da kai don ba abin da ba ta